صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari na damtoba wanda yau muna daren alhamis daren sha bakwai ga watan Jumadal dal'ahira, hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan Disamba miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Wannan shine darasinmu na hamsin da shida cikin wannan littafi mai albarka tanhisu ahkamil jana'i, wallafar fadilatu shekh al'allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda yau za mu tashi kan matsala ta ɗari da goma sha takwas wanda yake cewa lakin la ya juzu da hunnan iftaru min da kubo. don ba a manta ba matsala da muka karanta da ta gabaci wannan matsala ce da take magana akan halaccin mata su ma su kai ziyara makabarta domin yadda shari'a ta ba maza dama su ziyarci makabarta saboda zai tunatar da su lahira to shari'an ba ta keɓe iya maza kaɗai ba ta ba da dama har mata domin illan da ya sa aka shar'anta maza su je makabarta ziyara zai sa su tuna lahira su gyara imaninsu mata ma suna da bukatan haka sannan kuma uwa uba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa har matan dama su ma su je tun mun karanta mun gani to gaba da za mu tashi mai biye da wannan yana da alaka da shi ne wato yace lakin sai dai fa duk da ji an ce ya halatta su ma mata su je ziyara makabarta to la ya zuzu da kunna kuma fa baya halatta gare su al-iftaru min ziyaratil qubur su yawaita kai ziyara makabartan kuma yadda an halatta to ba a bude kofa ya zama ko da yaushe sun rika kaiwa wata sai ta ce kullum wata duk bayan kwana biyu ko kwana uku ba a so su yawaita in dai wa mata ne maza ba laifi su yawaita su matan bai halatta su su yawaita ba wattaraddud alaiha da yawan kaiwa da komowa zuwa makabarta ga mata bai dace ba li'anna zalika domin yawan kai ziyara ga su mata in yayi yawa bibi bihinna to zai kai ga su matan ila mukhalafati shari'a zai kai su kuma su fada zuwa ga sabawa shari'a su matan aka bude musu kofan ko da yaushe ta je to ita sai ta kauce wa shari'a mata suna da wannan su duk abin da aka ba su kofa kaɗan to yau da gobe sai sun sake buɗa ta min misali siyahi kama daga misalin ihu wata an buɗa mata kofa ta rika zuwa to nan gaba kuma za ta fara zuwa da ihu wa tabarruj sannan kuma zai zo ya kai su ga tabarruji ina ma'anan at-tabarruj bayyana adanta madadin za ta je ta sanya hijabi na shari'a da zai lullufa mata jiki irin hijabi da muka yi ishara ran nan to sai zama ba za ta sa ba wata ma kawai zai kai ta hadda yin kwalliya da ado fa wance ina zuwa la zan je makabarta zan je ziyaran kabarin baba zan je ziyaran kabarin tsohon mijina in ba ta yi aure ba ziyaran kabarin mijina ziyaran kabarin ɗana an ci kwalliya an yi turare an sa jambaki an sa gazal kuma an ɗauki wani jale kawai an rataya a wuya to kaga ai haramun ne mace ta baro gidanta da kwalliya da ado duk mace da za ta fita ma ta fesa turare a jikinta turaren da yana tashi ta yadda in ta fita duk layin da ta shiga ƙanshin na tashi jama'a suna ji annabi ya ce sinanniya ne ko da masallaci ne za ta je to sai kuma ya zo ya kai kabari za a je a wa'azantu an ɗau irin wannan adon to yaya kuma da haka mace in za ta fita tufafinta da turaren da yake tashi don turare irin biyu ne akwai turaren mata wanda shi zaga yana nuna kala makanshin baya tashi sai wanda yake kusa da ita akwai turaren da kuma yana tashi to za ta fita anguwa irin shi ne a jikinta dole ta wanke fuskanta kuma da ado da kwalliya to ɗayan biyu ko dai ta wanke ko kuma ta rufe da niƙabi amma ba ka bai halatta ta a haka ba niƙabi ba wajibi ba ne mustahabbi ne shine zance mafi inganci Sheikh Nasir Albani ya tattauna kabiyan sosai cikin littafin Jilbabul Mar'atul Muslima amma idan fuskan mace da ado to kuma wajibi sai ta yi niƙabi in kuma ba ta yi niƙabi ba to wajibi sai ta wanke ta fita fuskan babu ado to mata idan suka yawaita kai ziyara makabarta to za su mai da abun yayi wasu ma sai su haɗa group ana zuwa daidai gyar na makabartan sai a fara ihu an kai ziyara ka san mata wata kuma za a mai da abun a tabarruc a yaye ado a ci kwalliya da ado an je ziyara makabarta to shi yasa ba a so a yawaita ba in ya so ta je sau daya bari sai bayan wata shida bayan wata takwas bayan shekara kar a mai da abu ruwan dare wattihadul qubur sannan aka buɗa musu kofa su rika zuwa to hakan zai sa su riki makabarta din majalisun linnazha wani wurin zama ne na shakatawa kaman yaya wata za ta mai da abun a ah, in zaman gida ya gundure ta sai ta ce mai gidanta barin kai ziyara makabarta ya tunatar da ni lahira in yi addu'a ga kabarin wani ko kabarin wani ko kabarin wani shikenan sai ta tashi wata ma sai ta je da kawarta in ya so an gama addu'a samu wuri a zauna ana hira sun mai da shi wurin yawon bude ido da shakatawa to shi yasa ba a so a yawaita wata zuyi waqti sannan kuma yawan zuwansu yana kaiwa ga tozar ta lokaci da ɓata lokaci fil kalamin faris a cikin maganganun da ba su da fa'ida ya zama taje sai kuma sai a fara hira na abin da ba zai amfane ta duniya da lahira ba to kaga a nan sai zama zuwanta makabartan bai zanto wuri ne na ɗaukan izina da wa'azantuwa ba domin ai in dai za a wa'azantu a ɗauki izina za a tafi makabartan gum a dawo gum saboda mutuwa ɗin wa'azi ne tana dukan jiki Sama yau galibi ba mata ba ma da gawon ake tafiya ya ake karewa wani ga gawon ga shi ga ana tafiya ya kama hannun wani suna gulman wani Allah ya min kaza Allah ya min kaza a je ma ana binne su suna zaune sai sun gana tafiya ya dai ai an gama ni an to to mu tabi ba su ma san an yi ba to bare mata in suka yawaita zuwa yana haifar da haka yace kama huwa mushahidul yau kamar yadda yau dai ana gani wannan nasu albani fa ya rasu 1999 a watan oktoba yace kamar yadda a yau abin yake faruwa yanzu da rasuwan shi yau shekara 25 ya rubuta littafin kuma shekaru nawa kafin ya rasu kafin ya rasu babu babu kafin ya rasu ya kai shekara ashirin da rubuta kafin ya rasu waɗannan ce maka babu babu ne in ba ka ba ya kai haka to ya kai wajen shekaru arba'in kenan ba yake wannan magana to a yau din fa sitil haka ne to sai an gyara wato yana magana ma a lokacin su sun bar mata suna zuwa mu galibi a nan mata wasu zuwa duk da kuma mata din suna zuwa amma na ga wani fitinan da ya kunno kai wanda a wancan lokacin su babu za ka ga mace ta je ziyara makabarta din za a je da waya ne ana ɗaukan hotuna sai ta posta a facebook ko a whatsapp ko a tiktok ga ta a kabarin babanta ga ta a kabarin mijinta ga ta a kabarin ɗanta ko wani nata yanzu wannan bila adadin wasu matan zaga har a profile picture nasu na facebook id whatsapp da sauransu zaga an daura an mai da abun riya kenan da haka tana jikin makabartan wata sai ta ɗebo ‘ya'yanta ana jikin kabarin sai ta sa wani ya musu kyamara na waya sai kuma sai a ɗaura a sama wannan ko namiji kai haramun ne domin shi matsayin hoto kan shi ma menene ai haramun ne sannan kuma ka zo matsayin wannan ziyarar makabartan idan ibada ne yanzu kayi ka shan harashi yake ne kaga ba dan Allah kai ba in ba ka kayi hoton zaka ba mala'ika ne isarwa Allah cewa na zo a ballada kai dai ka san Allah riga ka sanin ka zo ma to hoton a nuna mawa a'a a daura a Facebook a daura a Facebook in ma waye gaya mana wanda a Facebook din shi yake bada ladan babu ai to wannan ba kyau wannan abun yana yawaituwa sai an gyara yake cewa wannan abun yau yana faruwa fi ba'dil biladil islamiyya a waɗansu cikin garuruka na musulunci wa hadha huwa al to wannan shi ake nufi insha Allah in Allah ya so bil hadithil mashhur da hadisin nan da ya shahara cewa da ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yayi la'ana yayi tsinuwa wa fi lafzin a wani lafazin Lahu, Allah ya tsine zawaratul qubur masu yawan ziyaran makabarta ka duba zawarat wawun din sai zo da shadda zawarat wato masu yawan kai ziyara da bai ka da shadda ba to masu ziyara to ko ɗaɗɗaya ta je ya yi laifi amma zawarat masu nacin zuwa ko da yaushe wacce ita kullum sai ta je to niya ce amma wanda za ta je bayan wata shida bayan shekara ɗaya kuma ta kiyaye ka'idojin ma fa gen, to wannan ba ta fara ce ma ba ta yi abin da ake so qala al-qurtubi al Allah ya mishi rahama me sunan littafin shi sai kun faɗi

an na faɗa kuma wajibi sai kowa ya saya sati ne sai da buhun wake ɗaya dubu ba tafsirin shi da ya shahara tafsirin kurtubi da haka ya shahara amma mai asalin sunan aljami' li ahkamil qur'an to al-imam al-qurtubi al-maliki yace al-la'nul mazkur tsinuwa da aka ambata fil hadith cikin wannan hadisin inna ma huwa lalle sai rantsuwan yana aiki ne lil mukassirat min ziyara ga matan da suke yawan kai ziyara mata masu yawan kai ziyara sune tsinuwan yake aiki a kansu lima taqtabihi siga saboda abinda sigan hadisin yake hukuntawa min al mubalagha ayyai mubalagha cikin zawwarat bai ce za'irat ba da ba masu yawa ba zai ce za'irat mata masu kai ziyara sun shiga tsinuwa amma da yake zawarat to sigatul mubalagha ce yana nufin masu yawan kaiwa shine sigatul min al mubalagha siga ce wacce take kaiwa makura wala alla sabab qurbi yace me yuwa sababin ma yufdi ilaihi abin yake kaiwa gare shi ne zalika na wannan min tadyi'i haqqi zawji idan mace ta yawaita kai ziyara makabarta to tana iya tozarta haƙƙin mijinta tana iya tauye haƙƙin mijinta ka shiga haƙƙinsa ta ina in ta yawaita kai wata za ta sai to duk bayan la'asar kullum sai ta je za ta da sai dan magariba mijin in ya saba cin abinci bayan magariba duk ran da ta je sai bayan isha kuma duk mutumin da ya saba cin abinci a lokaci kaza idan lokacin ya karu ko da minti goma ka shiga hakkinsa idan sai ji yunwan ya ya dame shi kuma yana cikin abin da yake sabbaba ƙwalsa yana ciki ka saba cin abincin dare ne karfe bakwai to daga ran da ka gwada canza zama karfe takwas takwas ko tara tara to ta gaga ƙwalsan ya tafi abin da ka saba ka tafi mai da shi a haka to za ta shiga hakkin miji wata kuma mijinta mai yana da buƙatanta sai ta ce zan je ziyara makabarta kaga ta shiga haƙƙin miji wa tabarruj sannan kuma yana iya haifar da tabarruj yaye jikinta ta cire hijabinta in ya zo ta ce to makabarta ne suna gani na ne da sauransu wa ma yun sha'u da kuma abin da zai iya tasowa minas suyahi na ihu watan ta je garin ta gaggaba sai ta fara ihu wa nahu zalika da makamanta ka dan haka fa ko da ba yawaitawa ba ne in a rayuwanta ma sau ɗaya ne za ta je amma ta je waɗannan matsalolin za ta yi so haramun ne fa ta je ta je za ta yi ihu a can za ta yaye adonta a can in ta je za ta shiga haƙƙin mijinta kenan fa mai haƙƙin magana a nan in za ta je ma sai da izinin mijin kenan bai ba ta izini bai halatta ta je ba sai ta ba izini shi ma haramun ne kar ta je sai in za a kiyaye dokokin fa da kar ta ce to tunda an ce masu yawa in ni to in na je sai bayan shekara ma duk barnan nan zan yi to haramun ne zuwan su da ka sai an kula da ka'idoji wa nahu zalika da makamancin haka wa qad yuqalu kuma hakika ana cewa idza amina jami'u zalika idan an samu aminci daga dukkanin waɗannan abubuwa fala mani babu hanawa min izini izni lahunna a musu izini da haka kenan in dai an samu za su je din ba ihu ba za ta yaye adonta ba ba za ta yi ihu ba ba za ta yi duk wani abun da ba a so kuma da izinin mijinta ne to wannan ko ta yawaita ba laifi in ba za a samu waɗannan matsalolin ba kuma da izinin mijinta za ta yi duk abin da musulunci ya ce a kiyaye ƙurtubi ya ce don ta je ba komai li'anna zakkurul maut domin lalle tunatuwa da mutuwa ya yahtaju ilaihi suna da buƙatuwa zuwa gare shi a rijalu wa nisa maza da mata suna da buƙatuwa su riƙa wa'azuwa da mutuwa ka san yanzu karancin wa'azuwa da mutuwa ne fa yasa da aka lalace galibi sai ka ce mutane sun lalace ba kaman da ba tido ce mu da muka taso da mutane ba haka ba ba ilimi kam a lokacin ilimi bai shahara ba amma tarbiya da rayuwa ba haka ba haka ne a lokacin an fi wa'azuwa da mutuwa amma yau azuwa da mutuwa yayi karanci a wancan lokacin da dattawa suke magana in an yi rasuwa a layinku kana sati ba ka iya fita don tsoro kai yaro amma yau za a yi mutuwa yaro yana gudu sai ya je kuna koran shi zai ga wani shortcut za ku je ku same shi yana kai idon shi rami ya zo ya bada labari wala ga yanda na gani amma da yaro in ya gama karama to zai ta mafarki amma yanzu nema yake ana wankan gawan ma ya shiga sai kuna tare kofa dariya ma yake ba ruwan shi ko a jikin shi amma da ana tana ana yaranta in aka yi mutuwa to kana tsoron ka gani kakanmu ya rasu ma koye mu a ɗaki kar mu ga gawan da makaran duka amma yau za a yi mutuwa wani bid'a ma da mutane suka fito da shi dan gama wankan gawan an sa a likafani an sa a makara za a fito sallah sai a cewa a kira matan da yaran su yi ban kwana ko ina ka samu wannan sunnan kuma Allah wa su ban kwana ta ina ina fitar ran ne ban kwana to ban kwanan me kuma ko da sauran ran ne to a zo a yi ban kwana in suna da ku tsaya ku shiga kaɗan kaɗan ku shiga kaɗan kaɗan wai ana ban kwana har da ɗan auta in abu sai an zo da shi kai ma zo zauna kai ma ku yi ban kwana da baba wata sai ta rike makarin kaya fi ni dan Allah kaya fi ni ko fi Allah fi kanka wata ana bambare ta aka ina aka samu wannan sunan dan Allah ai tun da rai ya fita kun gama ban kwana yanzu ba da ban kwana wato su zo su miji addu'a ita sallan kuma waka ne in su bukaci su yi sallan gawa su mata ya halatta mun karanta a nan sai a ba su sai su mai sallan amma ta addu'a addu'a ta wuce ta sallah ƙarya ce shine kawai tun da ya rasu ban kwanan in ya wai ban kwana yana cikin likafanin ka bude muku fuskan za a yi a ce suma sun san ƙarya ne ba ta ban kwana a to qala shaukani al shaukani ya fara fi nailil awdar cikin littafin sa mai suna nailil awdar al shaukani muhammad ali al-shaukani kenan shine mai littafin nailul awqar nailul awqar sharhi ne na littafin menene masu noma yau ka baka da jari al-imam shaukani yayi sharhi ne na littafin muntaqal akhyar kakan ibnu taymiya ne ya rubuta majid ibnu taymiya shine kenan shankidi wannan shaukani ya mai sharhi ya sa sharhin suna nailul awqar wato littafi ne wanda yake sharhin wancan littafi babuka na fikihu da sauransu to shaukani ya faɗa a nailul awqar mujalladi na hudu shafi na casa'in da biyar ya ce wa hazal kalam kuma wannan magana huwa allazi yanbaghi timaduhu shine maganan da ya kamata a dogara da shi maganan da kurtubi muka karanta yanzu shaukani ya ce ya kamata mu dogara kan wannan maganan fil jam'i baina ahadithil bab wajen tattara hadisan wannan babin al muta'aridatu fil zahiri wanda a zahiri za ga akwai cin karo don ka dauki matsanan qur'ubin sai ba cin karo mas'ala ta tara wa juzu kuma ya halatta ziyaratu qabri man mata akai ziyara kabarin wanda ya rasu ala ghairil islam ba akan musulunci ba lil ibrati faqat amma shi kam dan dan a wa'azi kawai ka san kabarin musulmi zaka je da target biyu dan ka wa'azantu sannan ka mai addu'a na samun rahama to amma gawan kafiri in ya mutu ai dama dan wuta ne to ya halatta ka je makabartan ka je kabarin ziyara amma ba dan addu'a ba kawai dai dan ka tuna lahira in kaga kaburburan su kaga kabarin shi zai sa ka tuna lahira ikon Allah wannan ya mutu arne to Allah Allah ka sa ni in cika da imani haka zuwa kanka zakai amma shi kam in ka mai addu'a kana da zunubi kafin akwai in neman gindin zama ar ne mutu ma zaka ji mai Allah ki kanshi shi rest in peace a gidan uwarwa ha kariya ne ba wani rest in peace ai rest in annama ne in da ya mutu akan kafirci ko lokacin da Queen Elizabeth Anthony ta mutu gaban wannan kasa din nan Ingila ko Ingila ko uwar ɗakin Najeriya to kaga da tara su an wasu suna ta Allah jikanta wani har ya fito yana bidiyo to yana kausa zance. to kaga wannan jahili jahilul murakkab to yake cewa kafirin kafirin an je kabarin shi shi da manufan daukan wa'azi ne kawai da hadisi abin huraira saboda hadisin abin huraira wa ghairihi da waninsa yace zaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qabra ummihi annabi tsira da amincin Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa wa fabaka ya yi kuka wa abuka man haulahu na gefen shi suka yi kuka faƙalar sai ya ce rabbi na nemi gafaran na. fi an astaghfiru laha kan in nema mata gafara falam yuzan Allah ya ke min izini wata azantuhu na kuma neman izininsa sai an azuru kabraha akan in ziyarci kabarinta fa azina ne nan kam sai min izini sai ce fa zurul qubur ku kai ziyara kaburbura fa innaha tudhakkirul maut lalle tana tunatar da mutuwa to akwai babban malami a Sheikh Hamud bin Abdullahi Tuwaijal ya rubuta littafi mai suna at-taghli wato kausa zance alal mutasarri'ina fil futiya wa taghyiril ahkam akan masu saurin fatawa da kuma kokarin canza hukunci a ciki sai ya magana dangane da irin waɗannan qadiyya wani yakan ji zafi a ce iyayen annabi kuma a wuta abun zaka ji zafi zaka ji wani iri to amma sai ga shi annabin ya faɗa sai wani yana ganin kai taba janabin annabi ne ba, to a murda hadisin kawai a to hadisin ya fito ai kuma shi ya faɗa to yanzu iya kaunan da zaka yi wa annabi in ka murda hadisin ka zama makiyin shi yanzu duk yadda zaka so mahaifiyar annabi da kai da cewa ta santa me yasa ka kuka? kukan shi fa yanzu na farko mutuwa kukan shi na biyu uwata in nemi gafara Allah ka gafata ta Allah ce ga zai yi in ka mata ziyara eh ka zo dan me kai ka dawo wa'azi akan mutuwa to yanzu ya fi ka jin zafi sai kai kuma gashi ka fi annabi son uwar shi a'a tana aljanna to duk wannan da za ka yi duka ka gama annabi kuma gashi ya fi to shine qadiyya to wani jarabawan Allah yana tsara shi ne gwada ƙarfin imanin bawa irin wannan jarabawan Allah bai fara shi akan annabi Muhammad ya fara akan wasu annabawa annabi Ibrahim alaihi salam ga mahaifin shi gara da ya mutu annabi Ibrahim ya fara mai addu'a Allah ce kar kai kar ma kai mahaifin ka dan wuta ne ka sani ka daina aka Ibrahim yana kuka yana suna addu'a ba dama an hana sai hakura jaraba ne to mai irin karfin imanin shi yake iya zama annabi mai wa mahaifinka ne kawai za ka gagara daurewa to mai karfin imanin ne yake iya zama annabi annabi salihu da dan shi a hanyar banza ba yana mai addu'a ba mai Allah ya ce innahu amalun ghayru salih kai shiru kadan karin banza ne kar ma ka mai addu'a ka ji da kanka to wannan nusus ne to bayan da ka yi kamar ɗaya ba shafe ta aka yi ba ga haka nassi to shi yasa malamai gaba ɗaya duk wani kusuma da aka yi dangane da kadiyya yanzu yadda ya zo da kadiyyan mahaifi akwai kadiyyan mahaifi yana gaba zai zo a akai insha Allah to yadda kadiyyan ya zo ba a samu wani ma cikin magabata ya yi ta'awilin nassin ba in ba yi ba suyudi ne kada ya yi ta'awilin ko nawa wuce da ya kaci sharhin musulmi ba ka ba duka malami ba wanda ma ya yi ta'awili nassin haka take maliku duka yi take amma sai aka zo wannan zamani mu'as zamani na zamanin nan da muke ciki in ka ɗauka biyan an yi ta a kanka kamar kai ta kirkiro zancen shekarun ba ka kuka kan dr jalo jalo karfe sai da ya wallafa littafi a kai ga hadisin ga aqwal na salafus salih har zuwa wannan zamani ba matsala ce khilafiyya ne da haka wanda zai zo ta matsala ta khilafiya da annabin aka yi sabani eh in ya ce eh na farko ya yi kuskure na biyu ta ce to a dauna waye in ya ce a dauna annabi to ka san layin da za ka gani shi amma dangane da amaliyatu sunna ka je ka karanta littafin as-sunna wa makanatu wa fi tashri'il islami da kuma littafin al-hadith wal muhaddithun za ka san ya ake amfani da sunnan annabi ba daɗi ba ne a ce maka iyayen annabi suna wuta ka ji daɗi ba daɗi to amma haka nassin ya zo to ya za a yi to haka tsadiyan suke to wani sai wanda zai fi ɗaukaka abun fa shine fa wanda bai yadda da annabi shari'an shi gaba ɗaya karkashin shehunnai ne amma ya fi kowa ɗaukan nufafi iyoyin annabi shi annabi ma ba ya ji to kaga ta tsadiyan annabi ya ce na yi na yi abin dama in nema mata gafara Allah ce ba zai yi ba in kai ziyara ta aka ce ka je to me kuma zaka sake bi bayan wannan ba daɗi ba ne ka ji iyayen annabi suna wata me ake nuna maka ana nuna maka imani shine kawai mafitanka ita wannan ma fa ta haifi annabi ta kwanta tara kuma shekarun annabi shida ta gan ya ganta lokacin bai zama annabi ba amma ka duba ya nemi gafara an ce ba zai yi ba ta mutu akan musulunci ba to kaga me ake nunawa shine ayan can da Allah ce wala na illa wa antum muslimun sirrin ka kai kokari ka cika akan musulunci ka cika akan tauhidi wani malami yake cewa kayi kokari bakinka ya saba da fadin abun kwarai ka yi ƙoƙari ka saba da ayyukan kwarai don yadda ka gan an yi wa mutum tiyata yana tashi da me faɗin abun da ya saba faɗa ko wani za ka wala ana jin kunyan matsowa wurin shi saboda batsa in mutum ya saba abun kwarai sai ga tashi da kira'a ya tashi da maimaita wa'azin tun don shi ya saba ji in ka saba da ƙwallo sai ka tashi messi kullo min ta nan a wilo wurgo mana wurgo mana ta nan haba ka ba gola mana Abin da ka saba ko wannan magagin tiyata to mutuwa tana da magagi ita ma ta zo haka furucinka ita ma da irin furucin za ka cika da ka yi ƙoƙari ka sabarwa kanka abun ƙwarai don an zo magajin ita ce za ta zo maka kuma abun da ka cika da ita shi za ta kana continue suna wani mota continue discussion yi ba asul mar'i alama mata alaihi to ka duba wa'azi ana sallallahu alaihi wa sallama wal maqsud abin nufi min ziyaratul qubur dangane da ziyaran kaburbura shay'ani abubuwa ne guda biyu awwalan na farko intifa'u za'ir amfanuwan mai ziyara bi zikirin mauti da tuna mutuwa wal mauta da matattu din yanzu annabi ai mahaifiyar ma ba a cikin madina ta rasu ba a abuwa ai ko da yake ba abuwa ba abuwa uban ya rasu aka binne suna dawa ne ta rasu a hanya annabi ya kai mata ziyaran kaga zai dauki wa'azi akan mutuwanta da kuma waɗanda suke binne a wurin wa anna ma'alahu kuma lallai makoman waɗanda suke kaburbura in ka je ziyara kai ma ka sani in ma ila jannati wa in ma ila ila ko zai zama koman zuwa aljanna ne ko kuma zama koma zuwa wuta ɗayan biyu ne ba ka da yaƙinin ka ce wani kam ga inda yake amma dai ɗayan biyu ne duk wanda ka je ziyara in kabarin musulmi kenan kabarin kafiri kuma kai ka san dama ina yake yace wa huwal gardul awwal wannan shine manufa na farko min ziyara dangane da ziyara kama ya dullu alaihi kamar yadda yake nuni akai ma sabaqa min al-ahadith abubuwan da suka gabata na hadisai saniyan nabiyu biyu mayyit shi ziyara din akwai amfani shi ga mamaci wal ihsanu ilaihi da kyautata mishi bis alaihi wajen yi mishi sallama wannan kuma khasatan sai in kabarin makabartan musulmai ne shine ake addu'an shiga da sallama amma makabartan kafare ba a shiga da addu'a sai gum wa du'a kabarin musulmai za ka yi musu addu'a wal istighfar lahu ka nema masa gafara wa hadha khassun bil musulmi. wannan kadai yake banta ga musulmi to sai ka koma wancan da annabi zai ziyaran kabarin mahaifiyar shi ya nemi gafaran an ce kar yayi kaga zai nuna maka a wani makoma ta bar duniya to ƙa'ida ce abu ne a fili sai a yi haya gaga yanzu har yanzu da sani rijiyar lemu ana shari'a da shi a kotu akan wannan kabiyar ya shi ma ana shari'a shi a kotu wai ya kai iyayen annabi ta ka duba wai ya kai annabi ne fa yake magana mas'ala ce mai yin ta ba daɗi zai zama hadisi ne zo kawai ka karanta ka wuce ba ka bukatan wani sharhi da dogon bayani dan ba abun farin ciki ba ai wa a hadis, a cikin wannan akwai hadisai azkuru ba'du siyaghiha zan ambaci wani sashe na sigoginta al na farko asalamu alaikum ahla dari qaumin ana gaya maka addu'an shiga makabarta ne ga sigogin sai ka rike in ka je shiga makabarta ya zama kana yi Asalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minina wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna gadan mu'ajjilun wa inna insha Allahu bikum lahiqun Allahumma ghafir li ahli baqi al-gharqat yace na farko shine in ka je ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ahla dari qaumin mu'minin ma'abota gidan mutane mu'minai wa inna kuma lallai mu au iyyakum kai lalle mu da ku wa matu aduna da abin da aka mana alkawari da shi gadan gobe ba gobe alhamis ba gobe kiyama mu'ajjilun dukkan mu muna jira ne dan su suke kabarin ai ba a je kiyaman ba mu muna duniya so kuma suna ina barzahu wa inna kuma lallai mu insha Allah in Allah ya so bikum da ku lahikun za mu haɗu wani zai ce to me saka ta insha Allah za mu haɗu kenan za mu mutu ai ko ba insha Allah za ku mutu amma ka'idan imani kana sa insha Allah kaman ka ce ana muslim insha Allah ni musulmi ne in Allah ya so wannan ana kiran shi al-istisna to gaciya a babin imani wannan ya tabbata Allahumma ghafir li ahli baqi al gharqat Allah kai gafara ga mutanen makabartan baqi na gharqat to kaga kai ma in ka je in ka zo nan sai ka ce Allahumma ghafir li ahli li ahli quburin dan toba in kai ma sai ka kawo sunan matsabartan da zaka shiga asani na biyu assalamu ala ahli diyar min almu'minina wal muslimina wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna wal musta'khirina wa inna insha Allahu bikum lalahiqun yace amincin Allah tabbata gare kuma abota wannan gida daga mu'minai da musulmai Allah wa yarhamullah Allah yayi rahama na minna waɗanda suka riga zuwa a cikin mu wal mustaakhirina da waɗanda za su zo a baya mu kenan lokacin da annabi yake faɗa bai je ba yanzu ya je mu kuma fa ba mu je ba mu ma gobe sai labari wa inna kuma lallai mu sha Allah in Allah ya so bikum da kudin nan da lahikuna tabbas za mu haɗu wa tara. Assalif na uku, Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku ahlad diyari ma'abotan gidaje minal mu'minina wal muslimina daga mu'minai da musulmai wa inna kuma lallai mu insha Allah in Allah ya so bikum da ku nan da lahikun zamu haɗu antum lana faraku ku kam gare mu marigaya ne kun riga mu eh, marigayi fa a wurin kai rayayye ne marigayi wa nahnu mu kuma lakum dangane da ku tabahun mabiya ne mu ma nan ga marigaya ne amma a wurin zuwa a wurin rayayyu yake cewa as'alullaha ina roƙon Allah lana gare mu mu rayayyu wa lakum da ku matattu al'afiya lafiya na ma'anan lafiya imani kenan mas'ala ta 120 yace wa amma qira'atul qur'an amma karanta alqur'ani inda ziyaratiha a lokacin da kai ziyara makabarta fa ma la asla lahu yana cikin abin da ba shi da asali fi sunna in dai a sunnan annabi ake to a sunnan annabi ba asali ka je ziyara makabarta kana karanta wani sura cikin alqur'ani bid'a kai ba asali bal bari ba haka ba al ahadithul mazkura hadisan da aka ambata fil mas'alati sabiqa a mas'alan da ta gabata tushiru suna jiyarwa bi admin mashru'iyyata da rashin shar'antuwanta ran nan muka karanta annabi ya yi san ya fita aisha tana bin shi ya ce mana da ya je baki a addu'a ya kwace mana qur'ani ya karanta addu'a annabi ta ce daga hannu yayi addu'a yayi addu'a har ya dawo kaga ba qur'ani ba to ashe ka je ka karanta qur'ani ba irin abin da annabi ya kai ba to ana so ka yi irin nashi is domin law kanat mashru'a da shari'a ce in an je makabarta ziyara karanta alqur'ani da fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi da annabi ya aikata ta wa ha ashabu kuma da ya karantar da ita ga sahabban shi la ma musamman ma wa qad alatu aisha radiyallahu anha ummuna aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi annabi wa hiya min ahabbin nasi ilaihi sallallahu alaihi sallama. Aisha fa ta fi zama abin soyuwa wurin manzon Allah ta tambayi annabi amma ta ƙulu akan me za ta rika cewa ne Iza zaratil qubur idan ta kai ziyara kaburbura fa allamaha sai annabi ya koyar da ita assalamu wa du'a sallama da addu'an can shi annabi ya koya mata to da qur'anin ba zai koya mata ba sai bai koya mata ba kai kuma a ce ka annabi ba sai ka ta kumfan baki kai sai kai to kai za ka tantance yayi mutane wa har a dinga rikici da su wai akan sunnan annabi har wani sai ka jana to ya waɗannan ba su kawai shi komai wai annabi annabi annabi ka ji wani ba dan ba sai ka kullun shehu shehu shehu ba amma wai shi komai annabi yan eh, komai annabi ko ku je gefe ku ce mu makiyan annabi kuma kun san ƙarya kuke yace walam yu'allimha bai koyar da ita an taqra al-fatiha ta karanta fatiha aw ghayriha min al-qur'an ko wata suran cikin qur'ani duk bai koya mata haka ba falau anna al-qira'ata kanat mashru'a da karatun alkur'ani shari'a ta yadda da shi ma ka tama zalika an haya da ba zai koye mata ba to annabi sai ji kunyan bayyana mata gaskiya kaifa ta yaya zai koye wata ta'khirul bayani bayan jinkirin bayani an waqtil haja a lokacin da ake da bukata la yazuzu baya halatta a jinkirta kama ta qarara fi ilmi usul kamar yadda wannan ta tabbata cikin ilmin al fiqh ka'ida ce mai zaman kanta a littattafan usulul fiqh la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al-haja sai ka ji sun ce maka la siyama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bil kitman ya ya kuma a zo a ce boyewa in yayi jinkirin bayani bai halarta ba ina kuma ga boyewa gaba daya ai ya fi muni walau annahu sallallahu alaihi wasallama da a ce annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi allamahum shay'an ya koyar da su wani abu min zalika dangane dan an je makabarta karanta Qur'ani da naqala ilaina da an naqalto an kawo mana fa iz lam yunqal tunda ba a kawo mana ba bi sanadi sabit da sanadi tabbatacce dalla ya nuna mana ala annahu lam yaqatu bai faru ba to kara ka maka tasuniya wa mimma yuqawi daga cikin abin da yake karfafan adamul mashru'iyya rashin shar'antuwan haka qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah da yace la taj'alu buyutikum maqaja kada ku mai da gidajen ku fa zama makabarta fa inna shaytana domin shaytan yafiru yana gudu min albayt alladhi yuqra fihi suratul baqara a gidan da ake karanta suratul baqara ka gane me ake na'am yau ana wai kar ku mai da ku makabarta za ka ta kar mu binne gawa a gidanmu kar ku mai da gidajen ku makabarta dan yana gudu a gidan da ake karatun suratul baqara kenan me in gidanka ba a karanta baqara ba a karanta qur'ani da gidanka da makabarta uwa ɗaya uba ɗaya kenan makabarta ba wurin karatun qur'ani bane gida ne wurin karatun qur'ani wani sai ya zakalkale i sai mun karanta ma gidan shi bilalabi ba karantawa to kaga gidanka ne makabarta ka je inda kar ayi kuma kayi an ce maka ban ɗaki shine wurin kashi da fitsari kai kuma kace a ɗakin ka za ka yi to kai yawwa faqad ashara sallallahu alaihi wasallam hakika man zalla ishara ila annal qubur akan cewa lalle kaburbura makabarta laysat mawdi'an lil qira'a ba wurin karatun qur'ani ba shar'an a shar'ance falizalika to da wannan ne hadda annabi ya faɗaitar. ala qira'atil qur'an akan karanta alqur'ani fil buyuti a gidaje wa naha ya hana an ja'aliha game da sanya ita karatun ya hana kai game da sanya gidajen kalmaqabir zama kaman makabartu allati la yuqra'u fiha wacce ita makabarta da ba wurin karatun qur'ani bane kama ashara fil hadith kamar yadda ya ishara cikin hadisi al'akar wata hadisin na daban ila annaha zuwa ga cewa ita laysat mawdi'an lis-salati makabarta ba wurin sallah bane aiban har wa yau wa huwa qawlu shine fada na yace sallu fi buyutikum ku rika sallah a gidajen ku yana nufin nafila dan farilla a masallaci ne wala tattakhuduha quburan kada ku mai da gidajen ku ku rike shi a matsayin makabarta kenan makabarta ba wurin sallah bane yadda ba wurin sallah kuma ba karatun qur'ani ba to yau ina waɗanda an je makabarta an binne gawa sai kuma ya ce to kul huwallahu kafa uku uku me aka karanta to an taba wurin karatun Qur'ani ne annabin an binne sai ya ce ku roƙa wa gawan Allah ya mai gafara ku roƙa mishi tabbata cikin kabari sai ka kika yi wannan falaki uku nasu uku kulhuwa uku na kadija a kun kaza kaza a tattikawa da karatun Qur'ani in ka ko shi bai san fassaran ba billahi ladhi malaman gargajiya sun cuci mutane kuma suna kan cuta jahili karka rudu da su za ka je ko wurin aure ko wurin jana'iza ko wurin ta'aziyya a ce sadakan uku sadakan a ɗaga ayoyi ne a daunan a daunan a daunan gaba ɗaya ba aya mai alaƙa da addu'a abin da ya zo mai kawai a baki wani ma lafazin baya fita قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sai kuma ya sake tafiya inda ya zo mai ya ta zarwa kaza kaza sai tafi wannan bi'ati harqa wannan shibati na shida wal kaza kaza ya sake tafiya ta tab eh, inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس اي تركتر da mutane ba addu'a ba na'am na'am akwai addu'o'i cikin alqur'ani me yasa ka ce ko ti rabbana da aka rubuta nan ka bar littafin nan saboda da rabbanoni da suka zuwa ciki ba duka bane na addu'a akwai rabbanoni cikin alqur'ani amma akwai inda ta azaba ce ba duk rabbanin da kaga to addu'a ne rabbana wa atihim du'afain min al'azabi wal anhum la'anan kabira to wa kake kana kira mutane ruwa da yake jahili ne baka san qur'ani ba to kuma jahilai suna amin ya roka muku azaba zinatul hayati to ga duk gaba ɗaya an rikata al'amura to waɗannan wai su ne malamai bai san me yake cewa ba su rudar da mutane yake cewa wata rajjama malakul bukhari Al'imamul bukhari ya kulla babi kan wannan hadisin da yace sallu fi buyutikum wala haku buran din ya kulla ma hadisin babi bi kauli da cewansa babu ce salati fil muqabir babin an karhanta an kyamatar da yin sallah a cikin makabarta amma ka san yau akwai makabartun da masallaci a ciki kwanan na akwai garin da na je na ga masallaci a cikin makabarta wai wai wai an yi ta wani kun je kun binne lokacin sallah su zo shi mai gadi da jama'an hirar shi a ciki suke ba sallah kuke ba wallahi ba kyau fa ashara bihi yayi isharar da wannan hadisin ila annahu akan lalle wannan hadisi yufidu karahatu salat yana fa'idantar da karhancin sallah fil maqabir a cikin makabartu fa kazalika al hadith allazi qablahu to haka ma hadisin da yazo kafin wannan la taj'alu buyutakum din can yufidu yana fa'idantar da karahati qira'atil qur'an karhancin karanta alqur'ani fil maqabir a makabartu wala farq to ba bambanci ولذلك da wannan ne kana mazhabu jumhurus ya zanto mazhabin gaba ɗaya mafi yawancin magabata ka abi hanifa kamar al'ibamu abu hanifa wa malikun da waye da maliku fa mhm. kan hanyar za ta malikiya malikiya to da maliku wa ghairihim da wasunsu sun tafi a kan mai karahatil kira'a makaruhi ne karatun alqur'ani inda al'ubur a wurin ƙaburbura maliku da abu hanifa kaji wa huwa qaulul imami ahmad shine dai zancen imamu ahmadu ɗan hambani. fa abu dawud sai Al'imamu abu dawud ya faɗa fi masailihi cikin masa'ilinsa. sa kasan abu dawud imamu abu dawud mai sunan abi dawud kasan al-madirin imamu ahmad ne to imamu abu dawud bayan sunan din sai yana da littafi mai suna masail wannan littafi masalan tambayoyi ne ya rika yi wa malamin sa al ahmad amsoshin tambayoyin shine hada littafi tambaya da amsa Subha a shafi na 158 ce, sami'tu ahmad naji al-imam ahmad ku ila an tambaye shi an al-qira'ati dangane da karatun al-qur'ani inda al-qabr a wurin kabari fa qala la sai ta shine kawai sunna ce mas'ala ta 121 ya kallo ne da za mu zo mu tashi kan matsala ta 121 da da muka karanta na daidai Allah ya ba mu dadansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah maɗaukacin sarki ya fi mana wanda fuskar gamu gidan gaskiya Allah ya sauke gafarta Allah maɗaukacin sarki ya ba marasa lafiya lafiya masu bukatun addu'o'i maza da mata waɗanda muka sani da waɗanda ba sani ba mu sani ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatunsa na alkhairi halin da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya take ciki na tsananin rayuwa da abin da ya shafi matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula muna sake kai kukan mu zuwa ga Allah Allah yi mana Allah yi mana duk masifin da suke damun Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya da sauran ƙasashe da suke makotaka da mu da duk sauran ƙasashen musulmi na duniya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shugabanninmu Allah ya nusar da su ya jagorantar da su hanyar kwarai Allah madaukakin sarki ya cire musu ɗabi'an zalunci da ƙiyayya da suke wa al'ummansu masu shiryuwansu Allah ya shirye su waɗanda ba su masu shiryuwa ba ne suna da manufan gallaza al'ummansu to Allah ya sauƙin ɗauke rayuwansu ya kawo mafiya alkhairi da za su jagoranci al'umma. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka